mai albarka tasha afirka bangaren hausa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka wa duk wanda ya taimaka wurin gabatar da wannan shiri da alkhairi ya allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka allah maɗaukakin sarki ka 'yanta mu ka samu daga cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka watan ramadan ya ɗan uwana mai kallon wannan <laughs> tasha idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya akan ayoyin da suke magana akan duba zuwa fuskar Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun gama bayani akan wannan وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أيوة إن شاء الله ذا تاشكن آيات إشرن دشدا وتيتتي فدن الله مدوك كين سركي ليكي تي وكلا كما وانن صورة واتي تي إذا بلغت التراقي إذا رأي wato ya zo makura malamai sun ce abin da ake nufi da attaraki jam'i ne na tarkuwa tarkuwa kuma wani ƙashi ne da yake ƙasan makogaro wanda da ya kare to shi kenan babu rayuwa hausawa suna ce mai ƙarankarma to wannan shi ake nufi da attaraki to idan rai ta zo wannan wuri to kaga lokacin mutuwa ya zo kenan ba uzuri shi kenan rayuwa ta zo ƙarshe wannan aya tana kama da faɗin allah maɗaukakin sarki cikin suratul waqi'a falaula idza balagatil hulqum lokacin da rai ta zo makogaro wato lokacin mutuwa ya zo kenan a lokacin idan mutane suna kewaye da mutum me za su rinka cewa wakila sai su rinka cewa marraq wane ne zai mai magani ina likita a zo a yi sauri a tafi da shi asibiti rai ya zo ƙarshe wa zanna annahu firaq shi ma kansa zai zaton shi kenan babu rayuwa rayuwa ta zo ƙarshe za a rabu da 'ya'ya za a rabu da dukiya duk wani abu da za a tara da aka tara za a rabu da shi saboda babu wanda zai ɗauki wani abu daga cikin dukiyar da ya tara a wannan duniya ya tafi da ita cikin kabarinsa babu abin da zai zauna da kai a cikin kabari sai ayyukanka na gari a gaskiya wannan aya ce mai tsoratowar gaske duk waɗanda ka karayi da su matanka ne ‘ya'yanka ne ‘yan uwanka ne komai da ka mallaka a wannan rana za ku rabu da shi shi yasa yake cewa zanna annahu al-firaq shikenan an raba da komai babu abin da zai yi amfani a lokacin sai aiki waltaffati saƙo bisaq a lokacin kauri zai haɗu da ƙauri tunda ilmin mutum ya zo rashin lafiya yana ta juye-juye ƙaurinsa yana haɗuwa da juna wani lokacin ma bai sani ba saboda magagi na mutuwa ko zafi na rashin lafiya ya dame shi waɗansu kuma sun ce abin da ake nufi da waltafati saƙo bi saƙ bayan mutum ya mutu ne an sa shi a cikin kabari wanda dole ƙorinsu ya haɗu da ɗaya ƙorin to shi yasa Allah ya ce waltafati saƙo bi saƙ a wannan lokaci ila rabbika yawma idhil masaq izuwa wanda ya halicce mu shine ubangiji za mu koma wurinsa za mu koma gaba ɗaya za a tunkuɗa ƙe mutum izuwa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin nan ba wanda wani abu zai amfane shi ko na dukiya ko na wata nasaba da kake da ita abin da zai amfane ka shine aikinka kawai shi yasa Allah madawaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk kyawun nasabarka ko kai dan wane ne ba wanda suka fi matsayi a wurin Allah irin annabawan Allah amma ka duba annabi Nuh alaihi salat wassalam da bai imani da abin da mahaifinsa ya zo da shi ba mai Allah maɗaukin sarki ya ce mai qala ya nuhu innahu laysa min ahlik Allah maɗaukin sarki ya ce mai ya nuhu wannan fa baya daga cikin iyalan gidanka saboda haka rabu da shi innahu amalun ghairu salih wata ƙira'ar ta ce innahu amila ghairu salih wannan ɗan naka ya aikata aiki ba na gari ba bai bi hanya ta musulunci ba saboda haka haƙura da shi haka annabi nuhu ya yi haƙuri da shi saboda haka a wannan yini nasaba ba ta da amfani ka duba izuwa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yadda suka yi da baban shi mahaifinsa ne amma saboda bai karbi hanya ta gaskiya ba allah ya ba mu labari cewa tabarra aminhu ya kyale shi ya rabu da shi to shi yasa nasabar mutum ba za ta yi mai amfani ba aiki ne yake amfani man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu shi yasa Allah yake cewa fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun a wannan rana ta kiyama fa ba zancen nasaba to haka za a tunkuɗo mutum a tura shi zuwa Allah subhanahu wa ta'ala aikin me yake aikata wannan wani irin aiki yasa ake mai haka fala saddaqa wala salla bai yi azumi ba fala saddaqa wala salla bai bai ba da sadaka ta wajibi ba ta zakka ballantana ta mustahabbi abinda Allah ya wajabta mai bai yi ba wala salla hakanan bai yi sallar da Allah maɗaukin sarki ya rubuta mai ba ba sallah ba zakka wanda ginshiƙai ne na musulunci duk bai aikata su ba to wannan bawan Allah ina zai samu rahama ta Allah walakin kazzaba wa tawalla sai ya ƙara wani mummunan laifin ma bayan bai aikata sallah ba sannan kuma bai ba da zakka ba ta wajibi a kan shi ballantana ma a zo magana sadaka kazzaba wa tawalla sai ya karyata ayoyin Allah kuma ya juya baya ya yi wa'innan manyan ayyuka masu hatsari har guda hudu sun mazahaba ila ahlihi ya tamatta sai kuma ya juya ya tafi zuwa wurin iyalansa wurin mutanensa ya tamatta yana tafiya ta takama ta wadaƙa ta isa ya manta da mai Allah ya halicce shi duk wanda zai girman kai ya tuno da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ruwan ƙazanta wanda idan ya zuba a jikinka ƙyanƙyaminsa kake sauri za ka goge shi to kai da aka halitta daga nutfa ruwan mani to me ya kai ka yin girman kai idan ka ji alamar girman kai yana so ya kama ka me yasa ba za ka tuno cewa daga me Allah ya halicce ka ba Min khuliq khuliqa min ma'in dafiq ruwa mai kaiwa da komowa da shi Allah maɗaukin sarki ya halicce ka sun zahaba ila ahlihi ya tamatta ya tafi yana girman kai aula laka fa'aula sun aula laka fa'aula haƙiƙa halaka da taɓewa sun tabbata a gare ka sannan dai haƙiƙa halaka da taɓewa sun tabbata a gare ka wannan mummunan addu'a ce ga mutumin da ya siffanta da irin ba siffofi baya sallah baya zakka ya karyata ayoyin Allah ya yi girman kai to saboda Allah wannan mutumin me ya rage mai kuma to shine aka yi mai wannan addu'a ta halaka aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula Allah maɗaukin sarki yake cewa a yahsabul insan yanzu mutum yana zaton cewa an yi turaka suda za a kyale shi haka nan karazube ba tare da an aiko mai manzo ba ba tare da an saukan mai da littafi ba shine a yahsabul insan an yi turaka suda yanzu haka za ta yiwu a ce kai an kyala mutum ana kallon shi haka to shi yasa yana daga cikin matsalolin da ya wajaba akan musulmi su fahimce su kuma su haddace su cewa fa lallai Allah maɗaukakin sarki bai ban mu haka ba bai ban mu haka ba bai ban mu kara zuba ba ya turo mana da manzanni ya saukan mana da littattafai ba don komai ba saboda mu fita daga cikin duhu na jaginci zuwa haske na ilimi zuwa haske na musulunci Allah ya ce a yahsabul insan an yi turaka suda alam yakunu tufatan fatan maniyyi yumna yanzu bai kasance ɗigo ba wanda yake na maniyi mutum bai kasance ɗigo na maniyi ba alam yaku nutfatan min maniyi yumna wanda wannan ɗigo na maniyi ana zubar da shi zai zubar da shi wani sa'in ma idan ya zuba a jikinsa ƙyanƙyaminsa yake ya goge Allah maɗaukin sarki ya ce ba zai bar mutum haka ba ba haka nan aka halice ka ba dole an halice ka kuma Allah maɗaukakin sarki ya turo ma da manzanni ya aiko ma ya turo ma da manzanni tare da wa'innan manzannin akwai littattafai shi yasa a wata aya Allah maɗaukin sarki yake cewa jama'a yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan shin yanzu kuna tunanin cewa mu annama khalaqnakum abasan cewa dan wasa muka halice ku abadan wallahi Allah maɗaukin sarki ya halice mu saboda wata hikima wannan hikimar ko shine mu bauta mai shi kaɗai. kuma ya turo mana da manzanni sun mana bayanin ya ake wannan bauta a afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un kuna tunanin shikenan in halacce ku kara zube kuma baza za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kalla wallahi za a koma ga Allah to ba komai Allah maɗaukin sarki yake a wannan ayoyin ba sai tsoratar da ɗan adam cewa ya shiga hankalinsa cewa lallai an halarce ka saboda wani abu mai mahimmanci wanda dole sai ka tashi ka kula da wannan abu idan ba kula da shi ba to za ka zama cikin asararru ranar gobe kiyama sun makana علقة فخلق فسوى sannan Allah maɗaukakin sarki ya mai da wannan ɗugon mani alaƙatan wato gudan jini fa khalaqa Allah maɗaukin sarki ya halicce ka sannan ya daidaita halittar ka duba irin yadda ake kyautata halittar ɗan adam idan ka duba kanka kawai irin halittar da aka yi ma ya isa ka tabbatar da aya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kai halittarka kawai aya ce da take nuna samuwar Allah shi yasa Allah yake cewa fi anfusikum afala tubsirun ku ba za ku rinka kallon halittar kanku ba ya Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku to amma duk da haka za ka ga waɗansu suna karyata ranar sakamako duk da Allah maɗaukakin sarki shine ya halicce su da irin wannan hanya daga mani zuwa gudan jini har ya zo ya zama tsoka har a zo a fara halitta ta mutum a busa mai rai shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin wata sura lokacin da ya kai haketo ƙissar waɗansu masu gona mai gona da Allah ya ba shi arziki suke muhawara suke tattaunawa da abokinsa wanda shi ba shi da shi sosai yake cewa qala lahu sahibuhu wannan abokin nasa ya rinka ce mai wa huwa yuhabiruhu yana so ya fahimtar da shi komai fa Allah madaukakin sarki ne yake yi kuma duk abin da ya bamu wata rana zamu zo babu shi gobe kiyama zamu koma koma wurinsa ya ce mai aka farta billazi khalaqaka min turab shin yanzu ka kafircewa wanda ya halarce ka daga turbaya thumma min nutfatin sannan ya halarce ka bayan ka kasance turbaya ka zo kasance nutfa wato ɗugan mani thumma sawaka rajula sannan ya zo ya daidaita ka ya mai da kai mutum to Allah maɗaukin sarki ya ce ya daidaita halittar mutum fasawa ya daidaita halittar ba a yi ka wata irin halittar da da mutane sun ganka za su ruga da gudu ba ba a yi ka gangan jikinka tana kallon nan ba kan naka kuma ya juya yana kallon baya ba a yi ka mai jan ciki ba duk wannan daidaito ne na halittar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله ما ضويكين سركي يكير حالتك يا ديدي تاتا ديكيرين يد يا قدامة يسو يسورن تاكا يا يوكا بهانكلي ده الله يوكا دبا تنكيا mara hankali za ka iya yin wani abu ba za ka iya yi ba tunda halittar gaba ɗaya tasa ce duk allah maɗaukin sarki yana nuna mana irin wa'innan ayoyi ne saboda mu ƙara dagewa wurin gaskata saƙo da manzanninsa suka zo da shi wurin gaskata ranar alkiyama faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha daga nan har Allah maɗaukin sarki ya so ya ma ni'ima ta me ta mace da namiji ga mata ga miji wannan ni'ima ce ta Allah komai an halicce shi gashi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn yanzu da a ce kowane abu ko ni'imar da aka yi mana ta dabbobi da muke gani da sun fi ɗaya ne kaga ba haihuwa kenan ba za su waita ba har mu fa'idantu to duk wannan ni'imomi ne da Allah maɗaukakin sarki ya mana wanda babu abin da ya wajaba a kanmu sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda kamar yadda suke cewa bi shukurillah tazdadu ni'am yawan godewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ƙara wa mutane ni'ima allah maɗaukin sarki yake cewa wanda ya wannan halittar da muke gani alaisa zalika bi qadirin ala ayyuhiyal mauta shin wanda ya wannan halittar muna tunanin ba zai iya dawo da mamata ba bayan ya dawo da mutum a raye ba bayan ya mutu to duk abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana kafin wannan ayar shimfiɗa ce shimfiɗa ce Allah yake don ya nuna mana lallai cewa yadda yi waccan halittar muna gani hawa hawa waƙad khalaqakum atwara daga abu kaza zuwa abu kaza zuwa abu kaza wanda ya waccan halittar shi shine za mu ce yanzu ba zai iya dawo da ita ba shine za mu ce ba zai iya dawo da ita raye ba bayan ya matar da ita to Allah maɗaukin sarki mai iko ne akan wannan abu an karɓo hadisi daga abu hurairata radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wattin wa zaitun ya zo ta ya ce alaisallahu bi ahkamil hakimin to ana so ya ce bala wa ana ala zalika min shahidin haka wanda ya karanta wannan sura ita ma la uqsimu bi yawmil qiyama ya zo ta ana so ya karanta ya ce subhanaka fabala subhanaka fabala idan aka zo ta amma wa'innan abubuwa da aka ce a faɗa idan aka zo ƙarshen sura ba a so a mai da su kamar ƙur'ani tunda ba sa daga cikin alƙur'ani kalima ce saboda ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ake so mutum ya rinka faɗarta idan ya zo ƙarshen wa'innan surori subhanaka fabala subhanaka fabala alal misali idan za mu ba da misali da wannan sura idan muka zo muka karanta muka ce أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى da kaga masu yake ce subhanaka fabala amma da zaka ce alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta subhanaka fabala to wannan kuskure ne saboda ka mai da shi kamar karatun ƙur'ani duk mai saurare idan ya ji ka ka faɗi wannan ka karanta kamar yadda na karanta na ƙarshen nan zai ɗauka karatun alƙur'ani kake yi wanda wannan kuskure ne nan ayoyi duk abin da ya sa Allah maɗaukin sarki yake hakaito mana su su ne don da ya mana bayani cewa tashin alƙiyama gaskiya ne kuma tabbas zai faru shi yasa ya haka bato mana kissan wannan mutumin da yake inkarin ranar tashin alkiyama yake cewa ba za a tashi ba awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu ya rinka buga misalai bayan ya manta ya Allah maɗaukin sarki ya halicce shi wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya manta ya Allah ya halicce shi qala man yuhyi al'izam yake cewa wane ne wane ne zai rayar da ƙasusuwa wahiyar ramim bayan sun zama da daggaggu yana inkarin ba'as yana inkarin alba'as wato ran da za a tashi mutane قال من يحيي العظام وهي رميم wane ne zai rayar da waɗannan ƙasusuwa bayan sun kasance da dirgagu Allah ce mai ƙul yuhyi hallazi an sha'aha awwala marra Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙirƙiro wannan halittattun farko to shine fa zai iya tayar da ita bayan me bayan ta zama ƙashi shine yake da ikon dawo da ita قل يحييها الذي أنشأها, أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وأكوي آيي ديوا أتشن القرآن da suke nuna mana Allah maɗaukakin sarki shi yake fara halitta sannan kuma shi ne yake dawowa da wannan halitta wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu Allah maɗaukakin sarki shi ne yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da wannan halitta wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi ya ce kai dawo da halittar ma ita tafi sauƙi ita ce abu mai sauƙi a kan yin halitta wanda gaba ɗayansu abubuwa ne ma sauƙi a wurin Allah to duk wa'innan ayoyi ana inkari ne ana faɗakarwa ne ga waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako suke ganin cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai dawo da halitta ba bayan waɗannan halittu sun mutu anan muka zo ƙarshen wannan sura mai albarka suratul qiyama Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mana tsayuwar da za a gobe ƙiyama ya ba mu da mu da hannunmu na dama kuma ya sanya mu daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki zai yanta a cikin wannan wata mai albarka sai mun haɗu a shiri na gaba yan uwana masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور